Barka da zuwa tashar tsakar gida. APC ta Kano ta tabo dan Bello ya biyo ta kanta. Ya fara da tuna asirin barakallar su suma inda ya fara da silan garu. A yayin da Bello Galadanci yake shanye bude jinjina daga 'yan Najeriya musamman 'yan yankin arewacin kasar kan yadda yake bankaɗo irin barakalar da ake yi da almundahana da dukiyar kasar. daga bangaren wannan tsohon dan kungasiyar alhaji warkal ya zama ɗaya daga cikin kalilan ɗin da ke adawa da abin da dan bello yake inda ya fito ya kalubalance shi to ni ma ga sako na zuwa ga dan bello da na ga ya fito da wani bidiyo wanda yake nuna cewa mai girma bola matinubu shine mamallakin kamfanin owando an mallake shi da kamfanin ajiri wanda aka cinikin nan a 2011 tun biya mallaki wannan gurin kuma abin da yake nuna cewa duk wani tallafi mai girma bola matinubu shi ke bawa kamfanin shi ne shi ke man fetur shi ke da kunshi dauka kai shi malta daga malta kuma a dara shi najeriya ka ga meanwhile shi ke subsidizing din kanshi so yaushe aka fara subsidizing din kanshi kowa ya san cewa dai tun daga 2014 abin da ya tafi har 99 mai girma bola mai tinubu ya jam'iyyar pdp kuma bai taba yin ta ba kuma ba shiri suke ba so mun yarda cewa daga 2015 downward har zuwa 2023 din nan magana yake shekara nawa shekaru tara kenan me gaba wala ma ake bawa kuɗin subsidy ko tunda kamfanin sa ke ɗauka ake kai amalta. to daga 2015 zuwa 99 wa ake bawa wannan kuɗin suwa suke wannan kwangila wato idan yan najeriya ba ku yadda an daina zige ko ana gaya muku magana banzara ta wofi ba to kullum za a dinga kai ko ana baro ku da sam labarin kanzan kurege aka baka ba yan najeriya aka haɗa aka zo aka kori jam'iyyar pdp aka kawo maja maka ji goodluck babu cin mutunci he is the most insulted president a duniya goodluck babu irin kazafi da sharar wanda ba a mai shi ba shine boko haram shine kaza shine kaza shine kaza kai duk wanda yake advocating talauci to bai kamata ka kalli APC ba saboda zaka duba su suwaye funding fathers na dora mutane talauci jam'iyyar PDP kuma shi kashi dan bella is the biggest beneficiary a jam'iyyar PDP his school in America he was born there dukkanin sauran abubuwansa amma kai why do you school you school in Nigeria ku duba irin tsarin da ake da shi jam'iyyar pdp shekara goma sha shida ta babu rufanari guda ɗaya ta samu kuma rufanarin wasu daga ciki suna aiki da wayanmu mu rufanarin kaduna na aiki da wayanmu mu rufanari na fatakwal yana aiki da wayanmu mu rufanari na ware yana aiki da jam'iyyar pdp ta daga 2000 daga 99 zuwa 2015 babu wani barna babu wani tattalin arzikin da bata kashe ba sun samu damar da za su zo su gyara mana rufanari su ƙara building din wani basi ba imagine idan dan wata zai iya rufanari a shekara biyu zuwa uku jami'ar pdp shekarar ta goma sha shida na ta ya kai ba ba wanda ta samu mata lalata ta ce fa na ta yi privatizing din dukiyar kasar mutane sun ba da illegal alligar fanari ga abokanansu ga wanda suka ga dama so da aka for you to come and mr president now mr bola tinubu so ina ganin is unfair babu ma magana adalci a kai idan zaka binciken akan suwa ake ba wa kuɗin man fetur suwa suke tacewa suwa suke da kwanshi fara zaka tun daga 99 abin da ya ka 2015 ko da tinubu ya mallaki kamfanin onda 2011 tinubu ba zin yana yanayi zinde to ai tinubu yana da jam'iyyar shi tun washe tun 99 kuma bai taba shiga pdp ba kuma su suka rasa kare pdp da aka sai ka koma a jam'iyyar pdp da ta shekara goma sha shida suwa suke tace man fetur suwa ake ba subsidy suwa suke da kwanshi kuma suwa ne suka sai da arzikin kasa suwa suka lalata mana rafanari suwa suka kaga al'umma talauci kullum muna faɗin ga 'yan najeriya kar su sake kar ku sake wani ya zo ya sike ku baya kasar mu ga muna muna kasar kuma muna gidajen mu kuma muna kamfano muna masana'antun mu babu kuma inda zamu je an ga mun gida tafiya Saudiya kawai zamu je mu mu je mu dawo An ga gamin kada tafiya bai wuce mu je tana ko mu je da bai mu siyo kaya mu dawo kuma shi ma dan ya zama dole ne amma wanda baya kasar ba kuma zaman kasar yake ba yau in Najeriya ta rika ce kwashe kashi zai koma tana. da ni da kai da mai sauraro da mai kallo da wanda yake zagi mu da mu da kai muna Najeriya shi yana da dual citizenship yana da na china eh, eh, that's the resident permit kenan inda yake zama kuma yana da citizenship na america saboda he was born there amma da ni da kai ko ne mu da shi daka we have to appreciate our leaders mun san cewa in one way the order ba sa daidai amma wallahi kamar yadda muka faɗi zanga-zanga ba za ta zama masala ba wallahi waɗannan abubuwan da waɗannan mutanen suke bai zama masala ba da mu da ku da muke Najeriya muka yadda babu inda zamu je zamu zauna ƙasar mu ko da ke ko babu ke mu za mu haɗu mu gyara Najeriya ta ya zamu na gyara Najeriya na farko mu addu'a mu nemi zaɓin Allah duk inda jam'iyyar da mutum ya fito idan na garin shi mu je mu zaɓe shi amma idan kullum wannan zamu zo muna blaming din wannan party wane ne bai PDP ba yau kuma suna APC the same thing in sun yi pulling ɗinku sun yi brainwashing ɗinku sun yi ambushin ɗin mindset ɗinku za su zo su ƙara forming ɗin wani fatin wanda suke APC da su za su ƙarara su nemi wani fatin duk wanda yake APC 80% ɗinsu sun yi PDP in ba sai da su kashe taimaka su bola da ka faɗa min wanda ba program bane na PDP su na Maroko duk ba su ne fundin faras na PDP sai dai shi ma Alhaji Wargal din ya fuskanci fushin wasu daga cikin 'yan midiyan da ke goyon bayan dan Bella inda aka yi masa ca da martani da zagi da sauransu. Ni fa ban taɓa sanin cewa warkar kai ba mai ilimi ne jahili ne sai da dan Bello ya fito da wasu bayanai da ka gama bayanai akan su sharfaddin mun doka cewa adawa ce yanzu kuma mun fahimci cewa fa kai ga baki ɗaya arewa ce ma bata gaban ka kai kawai dai aljihun ka ke duba. ban taɓa tunanin cewa warkal kai ba mai ilimi ba sai a wannan lokacin bari in faɗa ma gaskiya in dai a wannan tafiyar da kake ne dan bello ya fi karfin ka dan bello ya maka nisa dan bello ya ma nisan da baya jinkira idan kaga mutum yana ifo akan talakawa ko kuma yana magana akan cewa a gyara idan ba za ka goya bayansa ba da Allah kai shiru ka bari kar ka je kana kana karyata sa dan bello ya fi ka lissafi ya ka ilimi mu da kake magana akan sharfaddin mun yi shiru mun barka da yake abu ne na siyasa tsakanin ku ne can ku je ku karasa da ku da su sharfaddin din amma maganan dan bello ka daina sa bakin ka in dai kace zaka sa baki a lamarin dan bello zamu iya samun matsala da kai wato ni fa abin da na fuskanta da shi wannan Aminu Warkal din da wani abokin sa dan baba shine ciwon hasada ne da mugunta da kyashi ya kama su tun tale saboda na jima ina bibiyar su so abin da nake so mutane su fahimta shine su fo innan mutanen da kake gani in dai aka ce abu ba su suka kawo ba to a gurin su ƙarya ne in dai aka ce ba su suka zo da abu ba to kawai ƙarya ne sun fi kowa sanin komai sun fi kowa bincike sun fi kowa wayewa duk wani wanda zai kawo wani abu ƙarya yake jahili ne shi shi bai san komai ba kuma abin da na fuskanta da wa'annan mutane su ne in kana neman asalin 'yan son zuciya in kana neman ɗan son zuciya rikakke in ka samu wannan aminu warkar din da shi wannan abokin nasa ka gama kure komai saboda me shi gani yake yafi kowa iya komai shi yafi kowa sanin komai kuma ba abin da ya sani ba abin da ya sani da ka sani komai ba abin da ya sani amma sai zai ya nuno ya fi kowa sanin komai yanzu kana so ka yi gesin ɗin bella kan wannan magana dai kai ba ba bincike kace ba iyakaci ka ɗauki kafa ka tafi gurin 'yan siyasa ka je ka dan musu mola abin da suka dauka suka baka ka ci gaba da tafiya kana sana'a ba wai baka sana'a ba amma ka ka aje sana'a ka zo kana biyo wa yan siyasa in ka tafi wannan gidan siyasa in aka dan baka dan wani abu ko kuma ka je kai ba za su ba kuɗi ba sai ka gudu ka koma wannan gidan su ma ka je su wa'annan wanda ka tafi ka basu ka musu hasada ka musu kyashi ka fito ka musu shari ka musu ƙaryayyaki ka ce mutanen banza ne ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza saboda me ba su baka kuɗi ba haka kake haka kuke kwance da kai da shi wannan Eh, dan baban kuma duk abin da aka ce wannan gaskiya ce an ɗauko ta gaskiya tsagoro za a yi magana kanta sai kun fito kun yi ɗinta in dai gaskiya a kawo sai kun fito kun yi ɗinta sai kun ce ba haka ba saboda me ba kishin talaka kuke ba ba kishin al'umma kuke ba no kishin aljun kuke kishin abin da za a baku kuke shi burin kuke nan? na jima da fuskanta wannan abin haka kuke kuma wannan barin gaya muku na rantsar girman Allah ba za ku kai labari ba ba nan ba yanzu ake ji ba ƙarshen ku ake ji duk mutum mai irin wannan abin ƙarshen shi ba zai kyau ba amma ku ba ku da aiki sai wannan a rayuwa wallahi ku kiyaye kanku kuma mutane ku kani kuke kuma ku kun fi kowa wayewa ku za ku fito ku ga mutane mutane magana su yadda mutane sun jima da gane ku ku suwaye ka shiga cikin comment section din ka za gane kai ma ka shiga ɗaya cikin comment section din ka za gane dan bello idan zai kawo abu sai ya kawo hujjoji na gani da ido sannan kuma na rubuce kai kuma tun da kake baka taba kawo mutane hujja a rubuce ba sai dai ka zo da wannan bakin naka mai tsami mai wari ka gaya mutane magana mu ma Haukata ne zamu yadda wannan ku sai ya kawo hujja a rubuce sannan ya kawo hujjar ta gatanan kuru-kuru a hoto ko a bidiyo to ta yara kace ƙarya yake ko da yara kace ka maka hujja me ka sani binciken me kake yi me kake yi a me ma ka sani ma game da bincike ba abin da ka sani ka zo nan zaka ka zo da tsan bakin ka zaka yi wa mutane surutun banza da fi ta shi ba mutane guri lalata shashashan banza shashashan wani tonon sili da dan bello ke yi wa 'yan siyasa wani abu ne da ake ganin tamkar zunguro sama da kara ne abu ne da a cikin mutum dubu sai sa za a samu goma wanda za su iya wanda wannan yasa wasu ke ganin tabbas dan bella rayuwa da yancinsa na cikin haɗari inda wannan marubuci na dandalin facebook dr asalafi ya wani rubutu na shawarwari da yake bawa dan bella inda ya rubuta cewa shawara zuwa ga dan bello malam dr bello galadanci wanda aka sani da dan bello na datta a asalafi ina maka fatan alheri ina bibiyar sakonninka akan bankaɗan asirin da kake yi masu cin amanar tattalin arzikin najeriya hakika ka ɗauko babban aiki cikin irin wanda na ɗauka akan matsalar tsaro shekaru takwas da suka wuce lokacin rikicin boko haram dan bello ina so ka sani cewa babu wanda zai ɗauko irin hanyar da ni da kai muka ɗauka na bankaɗa asirin maciya amana sana'a bashi yawan yayi lafiya sani cewa mutanen da kake banka da asirin cin amanar da suka yi wa tattalin arzikin mu ba za su taɓa barin ka kawai yayi lafiya ba za su nemi salwantar da rayuwarka ta hanyar da baka taɓa tunani ba a rayuwarka a shekarar 2017 mutanen da nake taimaka musu akan yaki da Boko Haram tun daga ranar da Buhari ya kawo su a 2015 su ne a ƙarshe suka ci amana ta suka ɓoye ni kusan wata biyu a cikin kurkuku na ƙarƙashin ƙasa da ke Abuja har na fito ban taɓa ganin hasken rana ba na tabbata idan sun sami iko a kanka za su maka kwatankwacin abin da suka yi min idan ba su raba ka da rayuwarka ba to amma Allah ya sa kai ba a Najeriya kake ba an ce min kana ƙasar China to ka sani cewa maciya amanan nan za su iya bin ka can su cutar da kai don haka ka kiyaye ga wasu daga cikin shawarwarin da zan baka na ɗaya ka tabbatar duk kaɗan asirin da kake wa masu cin amanar tattalin arzikin Najeriya gaskiya ne kuma ka tanadi hujja na biyu ka kiyaye sirrin kanka matuƙar kiyayewa ka ji aranka cewa baka yadda da kanka ba balle wani hakan zai baka kariya daga faɗawa tarkon cin amana na wanda yake kusa da kai ko ka yadda da shi na uku idan kana neman matan banza wanda ba na fata to ka kiyaye babu wanda zai ɗauki hanyar maya ya haɗa da neman matan banza ba kai shi ƙasa ba maya da neman mata ba sa haɗuwa ka taƙaita haɗuwa da mutanen da tun asali ba ka mu'amala da su maciya amana za su turo maka mutane ta hanyoyi da baka tsammani ba don a cutar da kai na biyar ka sani idan zaka ci abinci ka za su iya cutar da kai ta hanyar saka maka guba a cikin abinci ko saka maka artificial cancer disease a kayan sakawa ko takalmi wanda idan ta kama ka sai ta kai ka cikin kabari na shida kar ka bari a san makwancinka ka kasance mai yawan canza unguwa kana bar da sawu a nan inda kake china haka idan tafiya za ka yi ka daina faɗin inda za ka je ka dawo na bakwai kar ka yi wasa da azkar na safe da yammaci zai zama garkuwa a gari ka daga sharrinsu sannan ka yawaita yin sadaka da kyauta san da kokari Allah ya kare ka dan bello sai dai a wata hira da aka yi da dan bellon kafin wannan zanga-zanga ya bayyana baya jin wani tsoron abin da zai biyo baya don ya sai da ransa saboda kasarsa. wasu sun yi tunanin yadda kake yi sakonnin ka ke taba wasu 'yan siyasa ko wasu mutane cewa in ka zo najeriya wasu wajaje sai an rarran kwashe ka <laughs> shi akwai abin da ya same ka a ba abin ya same ni kuma su ma ina ba su shawara ku daina jin tsoro ka daina lakurewa kana boyewa kana tunanin abin da yake shine haƙƙinka kuma shine gaskiya ko shi ya kamata a yi a canza ka ce za ka yi shiru ka bari abubuwa su ci gaba tafiya da yadda suke to haka ne ma mutane suke ƙara lalacewa jahilai da marasa ilimi suke ci gaba da hawakan kujerun mulki suke ɗiba abubuwan ka suke hana ka ci gaba kuma suke sa jiniya su zo su wuce ta gefen ka amma baka matsa da motar ka ba su samu bulala su shauɗa maka kuma koma gida ka je ka makale ka laɗe ka daina wannan tsoron ka fito wala ni bello na dauka za ka na sa rawani ne ma ka ɓadda kama kuma wani buzu a cikin rashi da ka ba a nan kasan mu ce ai kasan mu ce kasan mu ta gado kuma Allah ya da ko a tsake titi za a halbe mu a kashe mu ba komai mun ji ai dai kasan mu muke ba kasan wani muke ba da abin za a mana anan sai da mana amma gaskiya ce sai mai yi wa mu da jikokin mu yake Allah ya sa a yanda ake wannan kwatsam sai aka gano dan bellan magiyarsa ta biyo ta kan Jami'ar apc ta kano inda ya bayyana cewa jam'iyyar ta nemi a kama shi maimakon ya tsorata sai ita ma ya fara bankaɗo ta taba da galar inda ya fara da murtala salan garu da ya kwamishinan ƙananan hukumomi a ƙarƙashin mulkin ganduje apc reshen jihar kano ta fitar da sanarwa wai a kama ni saboda ƙoƙarin tada tarzoma to amma wa ita wannan apc ta jihar kano wani irin rawa ta taka ne a baya sata tsantsa goranta bari na baku misali wannan shine dan takarar mataimakin gwamna murtala garu na apc kano a ƙarƙashin sahibul zurmuka dala a cikin aljihu shine kwamishinan kananan hukumomi to a gefe kuma wannan shugaba apc garo ya bude kamfanoni guda biyu ɗaya da sunansa mai suna mj multipurpose services ɗaya kuma da sunan yan uwansa mai suna au future investment limited da fata kuna tare da ni kwamishinan ƙananan hukumomi martalan apc yana da kamfanoni guda biyu kuma a gefe mj da au ko menene alakar su murtala apc kano ya wajabta wa kowace karamar hukuma 44 su baiwa hukumar kanin hukumi sama da naira miliyan biyar a kowace wata me yasa za a yi amfani da kuɗin ne a sayi man diesel domin injinan gidajen tacin ruwa naira miliyan biyar kananan hukumomi guda 45 baki ɗaya naira miliyan 228 kenan kowace wata shin ana sayan man da wannan kuɗi ina waɗannan kamfanonin na murtala apc mj da au za su rubuta wa kwamishinan ƙananan hukumomi murtala apc takarda akan cewa sun sayar da mai ga gidajen tace ruwa a biya su kudadensu jira jira jira jira jira jira jira waye kwamishinan ƙananan hukumomi kuma wane ne mamallakin kamfanin mj da au murtalan apc kano murtala apc na rubuta wa murtala apc akan cewa ya biya shi kudaden mai da ya sayarwa da gidajen ruwa ya biya kanshi da kanshi sannan me kuma wannan shugaban apc na kano ya yi sai turawa kan shi kuɗi mana daga asusun gwamnati zuwa asusun kamfanonin shi na mj da au bari in ƙara takaice muku kwamishinan apc kano na ƙananan hukumomi ya saka ƙananan hukumomi kowanne su ba shi kuɗi sannan sai tura waɗannan kuɗaɗen zuwa asusun kamfanonin shi guda biyu mj da au daga nan sai me sai yawa talakawa aiki da su <laughs> a'a au da mj suna turawa mafita sani da nnm fage waɗannan kuɗaɗe su waye su masu canji ne a wafa karamar hukumar fage da ke cikin birnin kano su kuma ya canza wannan kuɗi zuwa riyal sannan su tura wa wani kamfani mai suna next vision da ke birnin makka na ɗauka birnin makka waje ne na addini amma apc kano sun mai da wannan birni mai tsarki wajen kai kuɗin sata kamfanin next vision kadarori yake sayarwa kuma a hankali da kaɗan da kaɗan don kar a gane kuɗaɗen sata ne sai da murtala apc na kano ya ringa tura naira biliyan goma cikin asusun kamfanin next nawa ne biliyan goma biliyan ɗaya shine miliyan dubu saboda haka biliyan goma shine miliyan dubu sau goma da wannan biliyan goma za a iya sayan buhun shinkafa dubu ɗari da talatin za a iya gina sabbin makarantu firamare guda hamsin akan kowane guda na naira miliyan ɗari biyu wannan kuɗi zai biya wa mutane dubu ɗari biyar kuɗin asibiti hannun naira dubu ashirin kowane mutum ɗaya amma mai martalan apc kano ya yi da waɗannan kuɗaɗe ya sayi wani bangaren ɗaya daga cikin shahararrun hotel na duniya wato hilton a birnin makka inda zai ringa sauka kuma ya bayar haya daga cikin hotel ɗin kana hango masallacin ka'aba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wannan ma kwamishinan apc kano kenan na ƙananan hukumomi a cikin kwamishinoni da yawa da suka yi da kuma shi gwamnan sahibin zurma kadaloli a cikin aljihu da mataimakinsa shugaban fentin gemu a yanzu kuna kira a kama ni shuwayya shuwayya sai dai fa kafin ka ce ku tuni yin murtala lagaru sun yi ca akan dan bellan da martani inda ya samu kalubale wannan karan fiye da inda ya samu kan taɓa tuni da yi. shi yanzu dan jam'iyyar apc ne ni kuma ina jam'iyyar npp amma kamar da na faɗa a baya ko da wacce irin jam'iyya yake alaƙa ta da shi ta mutuntawa ta girmama ta tsohon mai gida ta wani wanda ya taimake ni ba zan taɓa mantawa da wannan ba kuma ba zan daina mutunta shi ba wannan zargi da kamar da ka faɗa zargi ne dama shi zargi a koda yaushe ai baya tabbata sai in an ce alkali ne ko kuma kotu ce ta tabbatar sannan kuma abin da ni nake so ba kare shi zan ba tunda ni bana cikin hurumin yanzu zan kare shi domin ba jam'iyyar mu ɗaya ba ina ganin yan jam'iyyarsa su ne ya kamata su fito su kare shi ni kuma tunda yanzu da ce kamar mai girma gwamna ko wani jami'in wannan gwamnati da nake ciki ne aka zarga da wani abu makamanci haka zan fito in kare shi amma dai yan jam'iyyarsa su suke da haƙƙi da ya kamata su fito su kare shi eh, bisa akasin abin da aka faɗa kuma dai abin da zan faɗa nan shine eh, kai ma ka ce zargi ne kamar yadda muka sani bana jin kwamishina yana ba da afrobal. na kashe kuɗi a ce kuɗaɗe har irin biliyoyi irin wayannan ni na fi zargin a ce ba mamaki wannan abubuwa gwamna ne ya yi amma tunda duka in mutum yana aiki a ƙarƙashin eh, wato principal ɗinsa in abu ya zo za a iya alakanta da shi a za a iya alakanta shi abin da shi amma zai iya yiwa shi dan aike ne ni abin da na fi zargi kenan ba na zargin cewa kamar wani abubuwa da aka alakanto ma a cewa shi ne na fi zargin a tunda shi dan ma'aikaci ne ga gwamna na wancan lokacin ba maki shi ne ya sa shi mai sauraro barkanmu da wannan lokaci na ga ana ta hayya hayya 'yan kwankwasiya da dai wasu haka 'yan apc ma waɗanda suke makiyan murtala sula galadima garo suna ta bibiyan maganganun ɗan bello to ɗan bello ba wai na zo nan in maka musu ko kuma na caciyar baki ba a kalaman da ka faɗa su na kalla zan nazarta kuma sai mu magana da masu hankali da za su iya fahimta su gane muƙaddara abin da ka faɗa gaske ne miliyan biyar biyar duk lokal gamman arba'in da hudu a wata ya zama naira miliyan ɗari biyu da ashirin in ka lissafa adadin shekara hudu ya zama biliyan goma da miliyan ɗari biyar da sittin wannan shine adadin kuɗin da ka faɗa wannan ya zama na cewar kudin in an yanka ba wani famanin sakatare ko wani darakta ko dan tukuici ko wani abu ba wani abu da ya shafi kudin nan kawai tara su ake shekara hudu ana cirewa ana tara su zai ba da biliyan goma da miliyan ɗari shida to tambaya ce da ni a nan wannan kuɗi haka su yake kamar yadda ka faɗa ana cirewa shi tsohon kwamishina kuma ɗan takarar dubuti gwamna a jam'iyyar mu ta APC mai albarka shin dan bello a wace shekara aka je aka sai wannan hotel ɗin da kake faɗa sai mu ƙaddara mu ga shekarar 2024 din nan aka saya kaga an hada kudin wayancan kenan complete ko kuma tun kafin 2024 tun yana gwamnati ya saya so wannan ma zai iya baiwa mai hankali wasu alƙalima kaga ga an samu gibi a waccan 10 biliyan da miliyan 600 ko ba a samu ba sannan tambaya ta biyu dan bello dama kasar saudiya tana da tsari irin na kasar najeriya kawai da ka zo da kuɗi a sayar maka abu a guri maɗaukaci irin haram a da'irar harami tunda na ji kamar yadda ake faɗa irin su hilton zamzam da waye da sauransu a nan gurin dama individual person yana iya mallakar fili a nan gurin har yayi hotel ko kuma a'a hotel din ne aka gina shi mai hotel din ne kuɗi suka kakare ya Murtala yi mutala je siya da masu hankali kake magana kar ka ɗauka kawai iya wawaye ne suke sauraron ka sannan kuɗi irin kuɗi na Alhaji Aminu ɗan tata kuɗi irin kuɗi na Aliko Gote, kuɗi irin kuɗi na Abdul Aziz Yari, Indume, Rahamaniya da waɗanda ma ba su bayyana ba. Dukkansu sai suka kasa cika requirement ɗin sayan hotel a eriyar Hadami sai Murtala Sala wa Garo. Wannan da ya sa'a wallahi. Na farko dai, ba ɗauki matsayin kuɗin daban tunda mu da haƙƙinmu a cikinmu 'yan jihar Kano in an tayi mu 'yan APC na tsagin Murtala da Baba Ganduje mu mun yafe masa namu ɓangaren mu ni na tsari bakin family na da waɗanda suke goyon bayana masu ra'ayi irin na mun yafe masa ragowar Allah zai biya zai biya su a taskarsa tunda wa'yancan bakin da suke zuwa su sauka hotel ɗin su zarci ɗakin Allah su yi ibada su yi wa Allah fadanci insha Allah nauyin wannan ibada zai biya wancan abu na ji daɗi yau Murtala Sula Galadima Garo idan an tashi tuhumarsa da dukiyar jihar Kano za a tuhume shi adadin ba za a ƙara masa da mutanen jihar Jigawa katsina Ebonyi state da ogomosho da sauran jihohin najeriya ba kamar yadda wani san da ya samu damar ofis jirgin ruwa guda da ɗanyen mai ya halakar sannan idan ɗan kwankwasiya yana da kunya kuma ya taso a gidan tarbiyya in an zo wannan gabar bai kamata ya magana ba akan da ya murtala saboda kafin wannan abin da murtala wanda kuke tunkawo da shi kuka mayar albangon eh, al'allan rantsuwarku ganin ido na ya je kotu ya karɓi kotu oda don kar a kama shi saboda almundahana kuma duk mutumin da ya mutu bisa barna a lokal gamman ko kuma ce duk wani ɗan siyasa daga 99 to da ya koyi sata a lokal gamman ko kuma a gwamnatin jiha a dai gwamnati mutum ya koyi sata ko almundahana kun sa a gurin waye koya ba yi na gaya muku ba kuma sanda Malam Ibrahim shekarau ya yi wa ciyamomi Allah isa shi ɗayan da ya zo cewa i da ɓeraye masu yawa gwara ɓera ɗaya ƙwaƙwara ɓeran dinka duk kun manta wannan duk masifar da aka shiga a Najeriya in dai rashin aikin yi a ƙananan hukumomi da karɓe damammakin ƙananan hukumomi tana daga cikin wanda suka jefa Najeriya a masifa wannan masifar shine Ummul Abayis shi ya kawo ta amma duk kun manta to mu mukan barin halag ne don kunya ba mu koyi mu zo mu rika cin mutuncin wanda suka fi mu shekaru a media ko da yaushe ba domin muna ganin ya kai wani mataki da idan an kalle shi an kalli jihar Kano duk akwai manyan da in dai ka girma ka tafi muna kallon image ɗinka kama ka zama ambasada ne na jihar Kano don haka ba kwa jin ko da da nake mawaki ba kowa nake cin zarafinsa ba saboda ina kallon alƙiblar mu kuma jihata idan na ci mutuncin babban jihata to ba waki a wata jihar ban isan jin kare shi ba domin za a kafa mun hujja da wannan amma ku ba ku da wannan lissafin muna da abubuwa da yawa sarkin yaƙi Musa ya Ilyasu kwankwasa dan Allah dan annabi ashiraka dan Allah zan so ka ware minti uku ka faɗi yadda ka riƙa yin approval lokacin da kuɗin masu unguwanni da na dagatai ya aka riƙa da shi muna da abubuwa da yawa da idan mun tashi za mu falsafa a kansu wallahi azim in an haɗu ba za a gaisa ba amma saboda sanaji da kara shi yasa muke shuru saboda in ba za ka faɗi alkari ba ma wani sani shiru za ka yi shiru ya fi ya shiru amma kun zo kuna ta abin nan ɗan bella galadanci wannan hanyar in dai a cikin sahabban manza Allah ko kuma manyan salahan baya ko wanda suka ɗauke ta suka yi nasara to ina baka shawara ka ci gaba tabbas akwai nasara ta fuskar da kake gani amma dai ka zurfafa bincike a mahangar ilimi yaya wannan harkar take domin da ni da kai duk kusan jirgi ɗaya ne ɗebo mu shi yasa na baka wannan shawarar ni ma kuma kofa a buɗe take in akwai wanda ya gano abin da ya kamata ya gaya min zan karɓa duk da kafin ku ba da shawarar ni dama Qur'ani ya riga ya bayyana mu cewa wa shu'ara ya tafi al-gawun so idan akwai shawarar da ba ta yi kama da wannan ba ya walkan ka faɗa amma dai tabbas mu mutanen murtala su daga ladiba garo ne kuma muna kallon su a mutunci a darajance har gobe kuma alhamdulillah shi sai yanzu da tsohuwar wata gwamnatin ta zo gwamnatin ta shuɗe ake fito da wannan ɗinsa mai girma gwamna bisa girmama da mutunta kayan rantsuwar in ka kama barayi a gwamnatin ka zaka hukunta su zaka kore su na ji ana maganar shinkafa mai girma gwamna wannan rantsuwar taka ka tabbatar da ita dan Allah dan annabi in dai ka tabbatar da tarihin gidanku na dan makon Kano to wallahi na san ba za ka bar wannan abun haka kawai ba Allah ya taimaki jihar Kano Allah ya riko da hannun al'ummar jihar Kano Allah ya cire mana dukkan wani abin ki daga jihar mu albarka annabi da alqur'ani